da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita bakwai zuwa takwas daga cikin garin Jos babban birnin jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi. Sunana Abdulhadi Umar Umar sarkin Yalwa na hudu. Sarki ko zuwa yanzu wannan gari na Yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice? To a takaice wannan gari na Yalwa zai kai sama da shekara ɗari uku da kafuwa. To ko zuwa ya suka kafa wannan gari? To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Mustafam to daga baya shine aka sami wanda yake da suna musabo Shi musabo shi ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi kuma a wannan lokaci ya gina masallaci ya gina coci kuma ya nada liman kuma ya nada fasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar asabar to ana nan ana nan shine ya nada helimomi bacin da ya nada helimomi kasa garin su suke lura da gefe da gefe sai kuma a wanda ya nada shi shine kaftin bi ma'ana kaftin shine yake gaba da su to ana nan dai ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma ƙasarsa shine sai ya samu ya ce ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya nada sarki wanda yake sarkin da naɗa shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna haladu to ana nan ana nan da suwan shi haladu sai ma'aifina shine alhaji umaru ne ya karbi wannan sarauta ana nan ana nan shi kan shi alhaji umaru bayan rasuwansa sai shi na mai suna haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai kalik to ne ya karbi wannan sarauta to ana nan ana nan shi ma Allah karbi rayuwarsa sai kuma ni ne ya karbi wannan sarauta a wannan gari na yalwa ko waɗanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na yalwa eh a yanzu a wannan gari ne ruwa kabilun da muke tare da su ba su wuce kabilu kamar guda uku ba na farko mu kabilun hausawa da kuma fulani sai kuma naguta to a ko menene ya bambanta garin yalwa da sauran garuruwa eh to mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu saboda da yau zaka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma yawancin mu ɗaukan fitar mu ta aikin gareji zuwa makotan mu zuwa nefa wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat a nan mutanen iya mutanen yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya wani irin abu ne wannan gari na yalwa ya shahara da shi wato abun nufi menene kuka fi alfahari da shi a wannan gari na yalwa Eto, eh yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar na faɗa maka daga baya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu ko garin yalwa yana da wani kirari da ake mai Eto, eh kirarin shi shine da aka ce wannan yalwa ma'anan yalwa yalwala ma'anan yalwala kuma wadata wanda yake cin a wancan lokaci wanda na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan yalwa kuma wannan yalwan ya zama na albarka kuma babu mutumin da zai zauna a garin yalwa a cewa ya canja gari babu in ma wani guri tafi zai zai dawo saboda albarkar garin to Allah ya taimaki sarki a zamunan da da na yanzu akan sami masu fasaha ko mawaƙa su waƙe gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na yalwa yana da wani abu makamancin haka? eh to alhamdulillahi wannan gari akwai wa'anda sun waƙe mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa. Rannan kamo ya zo shi fa ya hau doke ya ce zan bar gari zan bar ku a hannun kirke sun naɗa muku shugaba malam zama sarki bayan shi malam abdulhadi ya zama sarki yanzu shi ke da rawani ga adalci ya mulki na dokin na zo wani garin ka garin ka garin ku na yalwa Karshe, Allah ya taimaki sarki kowace irin ƙalubale ne wannan gari na yalwa yake fuskanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi? To eh, alhamdulillahi damuwa da take damu musamman maganan hanya wanda yake akwai babbar hanya kuma ita kenan guda ɗaya wanda ta da hanyar bauchi zuwa hanyar zaria to muna kira da gwamnati da babban murya akan a taimaka a mana wannan hanya da kuma wannan gada na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da firamare akwai sino akwai jino na secondary a wannan guri to amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun ɗauki malamai wanda mu ne muke biyan su kuɗin pta duk time kowane yaro yaro akwai kuɗin da yake biya in yaran ka nawa ne ma za ka bada wannan kuɗi kuma a yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba a zo an sake duba mu ba makarantu ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da 'ya'yanmu za su zauna a cikin rairayi babu fulasta babu kujeru. Domin amsa wannan koke shirin da ɗan gari ya tattaki har zuwa ofishin kwamishinan watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau Honorable Dan Manjang domin jin wasu irin matakai gwamnati take ɗauka domin kai ma al'ummar wannan gari na Yalwa ɗauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana. Mai girma kwamishinan sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau akwai batu na hanya da take garin Yalwa da ke nan ƙaramar hukumar Jos ta Arewa wadda Jos ɗin ita ce babban birnin jiha. Mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta haɗa hanyar Bauchi da hanyar Zaria. Ko menene kuke yi a matsayinku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wa jama'a gudanar da sufuri A takaice dai abin da zan iya cewa shine bani da masaniya kan abin da aka yi game da wannan hanya takamaimai da zan iya cewa ga abin da za a yi a wannan hanya. Amma babban shawara da nake son ba al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya matakin na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta jos ta arewa a yadda za a yi kenan gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma simon bakolalon idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba a batun hanya eh, da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ta yi ba amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai suka ga yi musu wannan Mai girma kwamishina wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka haɗa suka samar da wutar lantarki sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne me za ka ce a kan haka eh kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutane manoma ne suna fito da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajensu saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su ba za mu ce an yi wasi da su ba ba yi wasi da su ba kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tunewa gwamnati gwamnati ba za ta yi komi da komi wa al'umma ba idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba akwai kungiyoyi waɗanda suna na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma ba ta iya yi ba mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga an yi musu to duka duka iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin Yalwa da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau Malam Abdullahi Umar da kuma kwamishinan kwamishinan watsa labarai na jihar Filato Honorable Dan manjang a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwan ku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari.